Jama'a Assalamu alaikum sunana Nasiru Adamu Elhikaya. A rangamar 'yan sanda da magoya bayan madugun adawa a Senegal Usman Sanko ta yi sanadiyar mutuwar mutum goma sha biyar. Hannibal Gaddafi ya shiga yajin cin abinci don matsa lamba a sake shi daga hannun jami'an tsaron Lebanon fiye da shekaru bakwai da suka wuce. Shugaba Erdogan na Turkiyya ya fara naɗe-naɗe a sabuwar gwamnatinsa da ka iya tada kuɗin ruwa. Cikakkun labarun. Gwamnatin Senegal ta ce mutanen da suka mutu a aron gamar 'yan sanda da magoya bayan madugun 'yan adawa Usman Sanko sun kai sha biyar ciki da jami'an tsaro biyu. Aron gama ta ci gaba wa sassan kar a Juma'a inda masu zanga-zanga ke jefa duwatsu kona motoci da bata manyan shaguna yayin da 'yan sanda ke jefa yaƙi mai sa kwalla ita kuma gwamnati ta turo sojoji da tankunan yaƙi. an samu sanko da laifin ɓata tarbiyyar matasa amma an wanke shi a cajin fyaɗe da sakonnin barazana yan senegal na ɗora alhakin tarzomar da asarar rayukan kan gwamnati sanko ne mafi girman mai hamayya da shugaban ƙasar Macky Sall kuma yana da farin jini a tsakanin matasa magoya bayansa na cewa an yi amfani da shari'a ce don bita da kullun hana shi tsayawa takarar shugabancin ƙasar a baɗi Don mariga shugaban libya muammar gaddafi wanda hukumi a labanan suka tsare shi fiye da shekaru bakwai ya shiga yajin cin abinci don nuna fusatar tsare shi ba tare da shari'a ba lauyan hannibal gaddafi ya faɗa jiya asabar cewa hannibal da gaske ke yi kuma zai ci gaba da yajin cin abincin har sai ya kawo ƙarshen tsare shi an riƙe hannibal tun shekara ta dubu biyu da goma sha biyar bayan sace shi da aka yi daga makwabciyar ƙasar wato sham inda yake zaman gudun hijirar mafakar siyasa yan bindigar labanan ne suka sace shi don neman sanin halin da wani jagoran shiya wanda ya bata a libya shekaru 45 da suka wuce yake ciki shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce kasarsa ta shirya don kai harin ramuwar gayya kan rasha a zantawa da jaridar wall street journal da aka wallafa jiya asabar shugaban na ukraine ya ce suna da yakinin za su samu nasara zelensky bai ambaci ranar da za a kai harin ba Bugu da ƙari, Zelensky ya nuna zullumin irin sakamakon zaben Amurka na baɗi da yake ganin gwamnatin da ba za ta mara musu baya sosai ba za ta iya hawa karaga. Firaministan Indiya Narendra Modi ya isa bigiran da aka samu gagarumar gocewar jirgin ƙasa daga kan digarsa inda kimanin mutum 300 suka rasa ransu, yayin da kusan mutum 900 suka samu raunuka. Modi ya shafe kimanin minti 30 a bigiran yana duba yadda ake raba kayan agaji da kuma magana da jami'an ceto. Daga bisani ya tafi asibiti inda aka kwantar da wasu daga waɗanda suka samu raunuka, ya yi magana da su da kuma likitocin da ke duba su. Ya shaida wa manema labaru cewa gwamnati za ta yi do abu mai yiwuwa don taimaka waɗanda suka tsira da kuma hukunta waɗanda aka samu da hannu wajen aukuwar hatsarin. Hatsarin ya auku ne a ranar Juma'a da dare a tazarar kilomita 220 kudancin Kolkata. India ta ayyana jiya Asabar a matsayin ranar zaman makoki don karrama waɗanda hatsarin ya rutsa da su. Hatsarin jirgin kasa ya sha kowa a India don tsufar kayan aikin jirgin kasa Fiye da mutum miliyan goma sha biyu ne kan shiga jirgin ƙasa kullum a kasar ta India. Shugaba Tayyip Erdogan na Turkiyya a jiya Asabar ya ce sabuwar zababbiyar gwamnatinsa za ta koma mafi karfin tsarin tattalin arziki na iya ruwa da kai, inda ya gabatar da sunan Mohamed Simsek a gwamnatinsa don tinkarar tsadar rayuwa da sauran matsaloli. naɗa simsek a matsayin ministan baitul mali da kuma na kuɗi na nuna alamun tashin kuɗin ruwa a watanni masu zuwa masu sharhi sun ce wannan sauya matsaya ce daga tsarin erdogan na rage kuɗin ruwa duk da tsananin tashin farashin kayan masarufi bayan lashe zaɓe a zagaye na biyu a makon jiya erdogan mai shekaru 69 da ya yi mulki fiye da shekaru gwammai biyu ya fara sabon wa'adinsa na shekaru biyar da kira ga turkawa su jingine bambance-bambance don fuskantar ci gaban ƙasarsu a gaba.